Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar maku da Shirin Najeriya a yau. Masu mu Aslamu alaikum, Bilkisu Ahmad ce tare da abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya yi duba ne akan ko ya dace malaman addini su shiga harkar siyasa da tsayawa takara? Siyasa harka ce da aka daɗe ana yin ta tun shekaru aru-aru. tun a zamanin annabawa waɗanda su ne malaman addini waɗansu daga cikinsu sun shiga harkokin siyasa da shugabanci. To a wannan zamanin Shin ya dace malaman addini su shiga harkar siyasa ko su fito takara? Me kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce game da shigar malaman addini siyasa? Waɗannan su ne tambayoyin da na yi wa wani lauya ga abin da yake cewa. Sunana Buhari Yusuf lauya ne mai zaman kanshi. E, wato babu wani doka ko ko babu wani tsari na shari'a ko ko tsari na hukunci da ya nuna mutum kawai don yana malamin addini ko yana harka na addini da za a ce bai cancanta da ya tsaya a neman mukami a tsari na doka namu na ƙasar nan ba idan aka dubi sashi na arba'in a wannan sashi wato ya ba wa ɗan najeriya dama na ya nemi shugabancin ƙasar nan ya nemi idan shekarunsa ko ko mukamin abin nan ɗin shi ya kai ya nemi gwamna ya nemi kaza duk abin da ake nema saboda haka a wato shi wannan sashi ma na arba'in ya ƙara samun ƙarfi da irin sashi na ɗari da talatin da ɗaya wanda ma ya nuna mana abubuwan da ake bukata manemi wadda zai nemi shugaban ƙasa, lalle ya kasance na da su amma babu batun ko ma'aikacin addini ne ko ko shehi ne ko ko fasto ne ko ko abin nan babu wannan barista buhari kenan lauya mai zaman kansa So mai 'yan Najeriya suke cewa game da shigar malaman addini siyasa da tsayawar su takara don rike mukaman shugabanci? Muhammad Awa Suleiman ya zaga garin Abuja inda ya jiyo mana ra'ayoyin nasu. Ku biyo mu ku ji me suke faɗi. kana ganin ya kamata malaman addini su shiga siyasa har kuma su tsaya takara? Wannan yana da kyau su shiga, saboda shigansu shi zai kawo mana ci gaba a rayuwa. Kuma irin fitintunu da ake samu yanzu na rashin zaman lafiya in aka ce akwai malaman addini a ciki suna kawo muku Allah suna faɗakar da 'yan ta'addan cikinku wanda suka kauce hanya to in sha Allah wasu ana musu wa'azi yau da kullum ana faɗakar da su in Allah da wasu in ba su ba da kai ba wasu za su iya ba da kai saboda me shi Allah da kake gani ya huce wasa in dai aka ce maka Allah to in har kana da hankali da tunani aka ce maka Allah in sha Allah yau da kullum abubuwan da kake yi in ana kawo maka Allah ana kawo maka Allah ana kawo maka Allah ana kuma karanta maka wasu ayoyi na ubangiji wanda suka faɗi cewa ga hanyar da zaka bi ka samu sauƙi a rayuwanka ga hanyar da zaka bi ɗan uwanka ya samu sauƙi a rayuwansa ga hanyar da zaka bi ka cutar da kanka ga hanyar da zaka bi ka cutar da ɗan uwanka in malaman suka shigo cikin siyasan suna faɗakarwa in Allah so da mu samu sauƙin rayuwa amma aka ce yau gashi a ce wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi a ce malamai ba su da amfani su shiga cikin siyasa to tsakani ga Allah za mu daɗe ba mu fuskanci inda muka dosa ba. Malama Adini. Hmm. Gaskiya a. Me yasa? Kawai saboda yanayin abubuwan da ke tafiya su ma kamar 'yan siyasa suke. Su ma malaman. Gaskiya kamar 'yan siyasa suke. Kowa kungiyar sai sani. Saboda haka su ma gaskiya ba na tunanin idan su za su yi adalci. Yanzu na tabbatar kana da malamin ka wanda kake zuwa masallacin shi yana maka wa'azi kana ji. In ya tsaya takara ba za ka zaɓe shi ba? Gaskiya ba lallai na zaɓe sa ba. To amma kuma ka zaɓe shi ya nuna maka hanyar Allah. Yauwa wannan na yadda. saboda iya abin da zai faɗa dangane da addini idan na yarda da shi zan ɗauka wanda na ga kamar ya saba hanya ta nima wadda na yarda da ita wannan ba zan ba wannan iya saurare ne nawa to amma kana ganin kenan zai cuce ka a harkar duniya amma ba zai cuce ka a harkar lahira ba yawa a harkar duniya wannan karfa karfa zai mun yi cutan amma idan harka ce ta addini abin da na ga shine hanya correct shi zan bi a kina ganin ya kamata malaman addini su shiga siyasa idan sun ga za su iya sai su shiga mana ke ba ki ganin cewa an suka shiga babu wani amfani da za su yi miki? To ai gani yana gare su. A kina ganin ya kamata malamai su shiga siyasa su tsaya takara? Eh gaskiya ina ganin ya dace malamai su shiga siyasa su tsaya takara saboda shi malinta muna ganin kamar da imani a ciki kuma da tsoron Allah shi isa muke so da malaman za su shiga to da mun yi farin ciki saboda za mu sa rai da shi alamin imani a zuci ike kuma wani yana bayyane shi ko malami bayyanarsa da muna sa rai da imani a gare shi. To amma wasu sun ce ai malaman su ma kamar su suke karewa. To kina ganin cewa wannan ba zai iya cutar da harkokin siyasar su ba eh to wannan ma kuma akwai wannan to amma duk da haka dai muna ganin dai wanda dai ifi sanin Allah a bayyana ya fi wanda ike dai jahili ne tun da Allah a kasara ni dai na zarta shekara talatin kuma tun da na taso ban taba jin malamin da i siyasa ba amma malam Aminu na samu labarin yayi kuma mun samu zaman lafiya mun samu ceto a rayuwarmu mun zauna lafiya Ra'ayoyin 'yan Najeriya kenan game da shigar malaman addini siyasa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya_trust da twitter.com slash aminiya_trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. Barkan mu da dawowa masu sauraron mu. Muna tattaunawa ne akan shigar malaman addini harkar siyasa ana damawa da su har su tsaya takarar kujerun shugabanci. Da farko mun yi magana da lauya inda ya ce kundin tsarin ƙasa ya bai wa duk ɗan Najeriya damar shiga ko tsayawa takara. Sai 'yan Najeriya su ma suka bayyana nasu ra'ayoyin. To su malaman addinin fa me yasa suke shiga siyasa? Menene kuma muhimmancin shigarsu ana damawa da su a harkar siyasa? Mun tattauna da wasu malaman addinin Musulunci da na Krista ga kuma abin da suke cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni mai magana sunana Hassan Hussaini, babban limamin masallacin Muslim Community da ke Basaka Zone 5. Magana akan shin ya halasta malamai su yi siyasa ko bai halasta ba. A fahimta ta malamai masana addini wadda suka san Allah, suka san rayuwar duniya, suka san rayuwar lahira su ya cancanta su yi shugabanci. Domin su suka san lahira suka san duniya. domin mutumin da ke da ilimin duniya da lahira wanda zai jagorance ka zuwa ga mahaliccinka ina ga shi ya fi cancanta ka bashi amanar rikon rayuwarka da na 'yan uwanka da talakawa domin shi ne wanda ya san Allah kuma wanda zai kula da haƙƙinka mu duba tarihin sahabbai irin su sayyidina Umar sayyidina ababakar sayyidina Usman sayyidina Aliyu Allah ya kara musu yadda sayyidina Umar shine wanda ya fara kafa gwamnoni ministoci na kuɗi ministan tsaro ya kafa duk wani abu da kake sani na administration a zamanin sa aka fara shi yayi haka ne domin yadda al'umma za su samu sauki wajen shugabanci duk wani annabi da Allah ya turo shine shugaban al'ummansa shine limami shine alkali shine sarki shine komi nasu sannan kuma ya naɗa wakilai wanda za su taya shi a cikin al'umman mutane sai ka ga rayuwa ta tafi daidai shin a siyasa shugabanci babu Allah ne duk abin da ko babu Allah a ciki to babu albarka a ciki kar ka duba tsarin ka ce da me ake yin tsarin ai mutane ke yin tsarin kuma duk tsarin da ba na Allah bane dole a sha wahala muna addu'a Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace na gaishe ku duka sunana venerable dr justice okoronkwo na aiki tare da anglican diocese of jos siyasa bangaren rayuwa ne Allah ya halice sama da ƙasa ya halice duniya ya samu mutane a ciki Inda za a iya a ce a haɗa kai a yi abubuwa kan da ya kamata dole ne a samu siyasa dole ne a samu wane ne zai wannan wane ne zai wannan wane ne za a bashi wannan yayi abubuwan siyasa ba wai sai ya kai can wai ana neman shugaba na ƙasa ko kuma shugaba na local government ko na state ba a'a daga cikin angwama. Um, abubuwan da ake yi yanin maganin abubuwan da aka faɗa a gwamnati kan da aka kawo abubuwan ko makarantar yara inda yara za su je makaranta ko kuma asibitoci wayannan abubuwa ya kamata muryan kananan a ciki domin wayannan abubuwa su ne aka san rayuwa da su su ne masu kawo rayuwa mutum ya san kasan cewa ka more rayuwa a cikin wannan gwamnati to in ana yin wannan maganganu an ce za a haɗu a yi maganar tsaro kai ka wuce ka ce wannan ba ruwanka a ciki ai wannan ko Allah ma da kansa zai fushi da kai domin ya baka yanci domin kai ka sa baki a cikin wannan domin haka ya kamata a ce shugabannin addini su gane cewa su kaman shugabannin wasa ne a ce kaman ana wasan kwallo refri din su ne kaman refri su ne masu dubawa ko an bi dokokin da aka saka su ne masu dubawa ko akwai adalci a cikin wasan amma in dai su ne kuma za a ce wai su ne suna daga magana a yi siyasan kabilanci siyasan bangaranci in dai su ne kuma suna suna raba ƙasa bisa ga wayannan abubuwa to in an yi haka sun sar da kiran su kenan domin wannan ba shine Allah sa su yi ba tambaya yanzu shine kan da aka mai da siyasar Najeriya an ce siyasar Najeriya guri mai tsamsi ne kuma guri mai kiyama ne cewa bai kamata ma a ce mutumin addini ya shiga ba to ai mu ne muka bar shi ya zama abin kiyama wani mutum da ana kira Edmund Burke ya ce abu guda ɗaya da mutum zai iya yayi har mugunta ya ci gaba a cikin rayuwa a cikin gari shine kai mai adalci kai shiru in kai mai adalci ka ɗora hannunka ka ɗora zuciya ka yi shuru ka ce a ba na to sai mugunta ya ci gaba amma in ka ce kai ne mai haske to ba sai ka shiga hasken ka haskaka cikin duhu ba yanzu haka kan da an ce Najeriya yake da cikin halin da muke ciki ya kamata a ce shugabannin addini su tashi akwai abin da ya kamata su yi littafi mai sarki ya gaya mana a cikin bishara bisa ga hannun Matthew sura biyar aya goma sha shida ya ce mu ne hasken duniya in mu hasken duniya to dole mu shiga mu haska kayan. Malaman addinin Musulunci da na Krista kenan. Domin ƙara fahimtar yadda al'umma ke kallon shigar malaman addini harkar siyasa, ana damawa da su. Mun tattauna da wani masani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Kabiru Sa'id Sufi malami a kwalejin ilimi da Sharafa gen shiga jami'a da ke Kano kuma mai sharhi a kan al'amuran yau da kullum. To, da farko dai ina ganin cewa dama su ce kamar kowane ɗan ƙasa da kundin tsarin mulki ya ba su na cewa za su iya shiga harkokin siyasa a dama da su idan za a yi shiga bisa tsari. Sannan kuma bayan haka akwai duba da cewa lokuta da dama idan an yi ba daidai ba musamman ta fuskar addinai su malamai ne suke jan hankali kuma su yi kokarin nuna gaskiya da kuma abin da ya dace to shi yasa sau da dama ake ganin cewa suna da wata mahanga a ƙarin mahangar da na sauran gama garin al'umma da suke da ita musamman a dangane da shugabanci wannan ne yasa ake ganin kamar idan sun shiga za su iya ba da kyakkyawar gudunmawa musamman inda suka shiga siyasa ɗin kuma ko kuma suka shiga neman waɗannan kamai da suke na siyasa ɗin ana ganin cewa saboda sanin su ɗin akwai tarin alfanun da za a samu daga haka sai dai kuma duk da waɗannan abubuwa guda biyu masu mahimmanci da aka faɗa a wani bangare guda akan je musu tsoron abu biyu kuma Uh, ko uh, wato uh, rasa wato gurbin da za su faɗi abu a ɗauka duba da cewa an sun faɗa ɗin za a iya cewa ai yanzu sun shigo fagen siyasa kuma a ɗauka cewa ko da sun faɗi gaskiya ɗin a ɗauke ta cewa a siyasantar da ita ɗin to wannan na iya kawo musu naƙasu. Dr. Kabiru Sa'id Kurfi kenan, masani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da kuma dukannin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.